hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da wato shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasar na ashirin daga cikin jeren giyar karatun littafin al'imamul bukhari da aka fi sani da sahihul bukhari jama'a har yanzu muna nan a cikin kitabul imani wanda wannan kitab imamul bukhari yana bayyana mana irin ayyukan imani ne waɗanda musulmi zai yi domin ya tabbatar da cewa shi mumini ne bayan aƙida ta imani da kuma kalmar imani wadda ainihin ya faɗi idan jama'a ba su manta ba mun ainihin wato tashi mun kammala karatu a cikin ah, babul jihadi min al-imani a inda bukhari ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisin yake magana dangane da falala ta jihadi amma imam bukhari abin da yake so ya kulla mana ina so ku gane duk karatuttukan da ake anan fa bukhari yana ɗauko wata manufa ne ita ce tabbatar da aqidar salaf game da cewa aiki imani ne don haka jihadi ma imani ne ku dubi kalmar da ta zo a cikin hadisin inda yake cewa la yukhrijuhu illa imanun bi ba abin da ya fitar da shi sai dan ya yarda da ni yadda da Allah ta fito da shi yayi me yi jihadi to dan haka jihadi imani ne jama'a ma'anar wannan shine in babu jihadi babu imani ka lalace kenan Allah ya kyauta babban malami al-imam Badruddin al-Aini sai ya ce istinbatul ahkam fihi fadlul jihadi wa shahada fi sabilillah wa fihi tamanni shahada wa ta'zimu ajriha wa fihi tamanni al-khairi wan niyya fawqa ma yutiqu al-insan wa ma la yumkinuhu idza qadara lahu jama'a kun ji malamin ya ce wannan hadisin dalili ne akan cewa akwai falala dangane da jihadi akwai kuma falala dangane da me da mutuwar shahada sannan wannan hadisin ya halatta kai mannin mutuwar shahada ka ce ya Allah ka sa in yi mutuwar shahada saboda gashi sayyidina Umar cewa ike Allahumma ja'al mauti fil madina addu'a yake Allah ka sa mutuwata a madina sannan Allahumma ja'alni min shuhada'i ka sa ni kuma cikin masu shahada sai kullun sahabbai suna cewa to ai yaya shahada za ta haɗu da cikin garin Madina jihadi zai zo Madina ne ko kome sai ga Umar an kashe shi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sai tuna wa sahabbai wani hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je zauna akan wani dutse sai Abubakar ya zo ya zauna sai Umar ya zo ya zauna sai Usman ya zauna sai dutsen yana rawa haka sai manzon Allah ya dafa shi ya ce kai natsu da kyau annabi ne akan ka da siddiqi da shahidai guda biyu annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siddiqin shine Abubakar shahidan sunewa Usman da Umar amma a ina aka kashe sayyidina Umar a cikin masallaci amma ya samu darajar shahada a ina aka kashe sayyidina Usmanu a cikin gidan shi dan haka jama'a yana daga cikin sunna tamanni shahada kuma tamanni na gaske ba wai na kuri ba kai fatan Allah ya sa kai mutuwar shahada domin daraja ce mankiba ce daukaka ce Allah ya taimaka sa'an sai kuma ainihin malam ya ci gaba da cewa wa fihi anna man kharaja fi qitalil bugha أو إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك يدخل في قوله في سبيل الله kun ji kuma wani istinbati ma'ana da a ce mutum zai fita wajen yaƙar 'yan ta'adda da 'yan fashi da 'yan tare hanya da makamantansu waɗanda suke kawo ɓarna a ƙasashen musulmi har ya rasa ran shi a haka ya yi shahada da kuma mutum zai mutu wajen umarni da kyakkyawa da hani da mummuna nan ma mutum ya samu darajar shahada sai ce wa in kana zahiruhu fi qitalil kuffar ko da yake hadisin zahiri yana maganar yakin kafirai ne amma ai abin da manzon Allah yake faɗin cewa Allah ce fi sabilillahi wanda aka kashe shi wajen amru bil ma'ruf amru bil ma'ruf ba sabilillahi bane sabilillahi ne Allah ya taimaka wannan sharhin bukhari ne na dan karanta mana to al-imam al-bukhari yace babun tatawwu qiyam ramadana min al-imani kaji kuma yace babin da ke magana akan yin tatawwu'i mutum yayi nafila ya tashi yayi ibada da watan azumin ramadana wannan ma aiki ne daga ayyukan imani ina ma'anar tatawwu'i ba sallar farilla bace ba karatu ne na qur'ani na farilla ba tatawwu dama tatawwu'i shine abin da ka sa kanka abin da ka bugi kirji yi wanda Allah ya yarda da shi to Allah yadda a tashi ai sallar dare a tashi ai karatun alkur'ani a tashi ai ibadoji da watan azumi to wanda ya tashi ya haka to wannan dalili ne akan shi yana da imani dalili akan haka sai Imam al-Bukhari ya ce haddasana Isma'ilu qala haddasani Malikun, an ibn Shihab an Humayd ibn Abdurrahman an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر ma ما تقدم min zambihi malamin bukhari a cikin wannan hadisin kanwar imamu maliku ce ta haife shi shine isma'il wanda za ku ji malaman hadisi suna ce mishi isma'il ibn ukhti malikin yar uwar imam malik ce ta haife shi shine mutumin da ya fi kowa sanin imamu maliku a duniya kuma ƙwararren mutum ne wajen ba da labari don sai da ya bayyana wa duniya tarihin imamu malik tun daga haihuwa har zuwa sadda aka saka imam malik a cikin kabari malami ne a hannun imam malik ya girma isma'il kenan shi kuma ya ce haddasani maliku maliku ya bani hadisin da ya karbo an ibn shihabin daga al-imam muhammad ibn shihabin zuhri an humaid ibn abdurrahman daga humaid dan abdurrahman an abi huraira shi ku ya karbo daga abu huraira abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man kama ramadana wanda ya kiyamu ramadan me yake nufi da kiyamu ramadan sallar tarawihi kiyamu ramadana ce sallar tahajjud kiyamu ramadana ce zuwa wurin tafsiri da daddare jama'a kiyamu ramadana ce domin karatun alkur'ani ka je ka zauna kai ko aka yi ka saurara ko ka koyi ilimi Ba na kiyamu ramadan ba sallah kawai ba a'a ka tashi da yin wani aiki ka tsayi da yin wani aiki inna ma malamai suna magana dangane da sallah ne saboda as-salatu ajma sallah ta tattaro karatun qur'ani tasbihi salati fuskanta kaza kaza wannan shine amma kar ku manta jama'a nassoshi na shari'ar musulunci albarka su ta kai su ɗauki ma'anoni masu yawa ma'anar wannan shine in baka samu kayi sallar tarawihi ba idan ka zauna ka karanta ko menene ya sauƙaƙa na alƙur'ani ka yi ƙiyamu ramadan idan ka zauna ka yi tasbihi ko ka yi addu'a ka yi ƙiyamu ramadan idan da aka sha ruwa ma zaman ka kai sai da aka zo sallar isha ka tashi kai sallar isha aka zo wurin tafsiri ka rungumo qur'anin ka ka zo ka karanta ko aka karanta maka ko ka saurari ilimi wannan duk kiyamu ramadan ne abin da da ake nufi a cikin watan azumi da daddare ka tsayu da wata ibada saboda wannan watan to shine kiyamu ramadan ina fata an gane amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanan yana mai imani da Allah ma'ana in bai yarda da Allah ba ba zai samu darajar da za a faɗi ba wahtisaban da neman lada a wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi laifuffukan shi da suka gabata wasu malamai kamar yadda na fara ishara jiya suka ce ai waɗannan nasoshin ana nufin za a gafarta mishi ƙananan zunubai ne al-imam an-nawawi ya ce ko da ike malamai sun faɗi haka amma babu wani dalili gane da wannan magana yace domin mu dai annabi ya ce mana ma taqaddama su sai suke ganin cewa ai laifuffuka iri biyu ne akwai manya akwai ƙanana sannan wannan ibadar sai suka ganta yar hikon nana ce yar karama ce yaushe ta isa ta kankare wannan sai aka ce musu a'a rahama Allah ta fi karfin haka tunda dai har annabi ya ce ana yafe mai ana kankare mishi laifukan shi da suka gabata to haka abin yake ana yafe mai laifukan shi din manyan ne ƙanana ne na gangancin ne na menene ai irin wannan tunanin yasa da yawa suka karyata hadisan salatul tasbihi saboda mai hadisin salatul tasbihi hadisi ne sahihi amma samun hadisi mai romo da daraja da falala irin hadisin salatu tasbihi da wahala don cewa yi wanda ya salatu tasbihi ko da so ɗaya ne a rayuwar shi za a yafe mishi laifuffukan shi ƙanana da manya na ganganci da na kuskure waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba to wasu da suka dubi wannan falalar sai suka ce kai wannan hadisin ya yi romo da yawa Don haka ba gaskiya ba ne sai aka ce a'a ba ta haka ake gane hadisin da bai inganta ba ilimi ake bincikawa a ilmanci hadisin ya inganta malamai da yawa sun inganta shi waɗanda suka ce hadisin bai da inganci ɗayan dalilai biyu ne ko dai irin wannan dalilin wai sun ga falalar shi ta yi yawa wanda wannan ba karɓaɓɓen dalili ne a ilimi ko kuma wai sun bincika sun ga wata hanya tana da matsala yo in wata hanya tana da matsala ai akwai ɗaiɗaikun ayoyi na alkur'ani waɗanda malaman kira'a suka tabbatar waɗannan shawaz ne ba su inganta ba don haka ba a ma saka su a cikin alkur'ani ba samun akwai kira'a shazza akan aya kaza wannan ya sa in aka samu wata hanyar da ta zama mutawatira kuma ka a karɓe ta sai a karɓi mutawatira sai a aje shazza din haka tunda an samu wasu hanyoyin ba su inganta ba wasu kuma fa sun inganta don haka salatu tasbihi ta inganta haka addu'ar da ake wajen shiga kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mutum zai shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yake za a bashi lada dubu so dubu wato miliyan ɗaya kenan wasu da suka dubi roman wannan suka ce daga shiga kasuwar kawai sai suka ce ka wannan hadisin bai inganta ba aka ce ba ku yi daidai ba ba da haka ake gane rashin inganci ba wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abubakar ibn Sunni shi ruwaito shi a Amal al-Yawm wal Laila da isnadi ingantacce falala ce dan haka aka ruwaito cewa sahabbai in gari ya waye mutum ba shi da siyayya a kasuwa sai kada dokin shi a guje sai je ya shiga kasuwa sai ya addu'ar sai ya fito ina fatan mun gane ala illa takun iblun fami'iza in baka samu ka je kayo siyayya ba tunda zuwa a yi addu'ar akwai falala ba a ce sai in kayi siyayya ba cewa kai wanda ya shiga kasuwa yi wannan addu'ar haka sai ka shiga kai wannan addu'ar ko baka siyo komai ba kai ka hada ai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya sake ruwaito shi a nan gaba insha Allah lamba ta 1904 da lamba ta 1905 insha Allah babun صوم ramadana احتسابا من al-imani البخاري يتي ya ce babin da ke bayani akan cewa yin azumin Ramadana dan Allah dan neman lada yana daga cikin imani kar ku manta fa Bukhari yana nuna maka aiki ma menene imani ne dan haka yin azumin Ramadana imani ne yanzu wanda yake yin azumin Ramadana dalili ne akan babu imani tattare da shi قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه kaji wani hadisi wanda wani ɗan ɗan kasuwa ya ruwaito shi amma ya koma wurin malamai shi ya zama malami abu salamata ɗan abdurrahman ɗan aufu ne sai ga baban shi ya shagaltu da kasuwanci shi kuma da ya taso sai za mu zo mu karanta hadisin shi a nan gaba insha Allah za ku ji inda wata ran uban ya ce mishi kai ta shiga malamai ibnu abbas suna karantarwa je kaka shiga cikin su mana in kai dan kasuwa ne nan Allah ya sa rabanka in kai dan trader ne in kai mai shago ne in kai ma'aikacin gwamnati ne karka ce dole sai ɗanka ya gaje ka sai ka dubi ina ne shi kuma Allah ya mai tashi baiwar ya taso tun yana karami yana son karatu sai ka karfafi gwiwar shi sai je ya karatu dan haka gashi Abu ta dan Abdurrahman dan Auf shine almajirin Abu Huraira a wannan hadisin baban shi sahabi ne shi yace ya karbo daga Abu Huraira Abu Huraira yace qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yace man sama ramadana wanda ya azumci ramadana imanan yana mai imani da Allah wahtisaban da neman lada a wurin Allah غفر له ما تقدم min ذنبه an gafarta mai zunuban da suka gabata wannan hadisi Imam Bukhari zai sake ruwaito shi a nan gaba lamba ta 1802 da lamba ta 1910 daidai jama'a wannan hadisin dalili ne akan yanke gaddamar da malaman fiqh suka yi suka ce wai ya halatta a ce Ramadan ko ko sai dai a ce watan Ramadan wannan babi ne mai zaman kanshi zamu zo mu karanta wasu malamai sun ce bai halatta a ce na yi ramadan ba bai halatta a ce watan eh, ramadan ya shigo ba dalili sai suka dubi abin irin maganar da nake muku ta jiya waɗanda ke duban abin da kalma take hukuntawa a wata ma'anar ma'anar kalmar ramadan da larabci ita ce zafi sai suka ce to bai yi daidai ba in ka ce sumtu ramadana don ka ce na azumci zafi kenan da ka ce duk wannan falsafa ce da hayaniya ku daina mana tun da dai manzo Allah ya ce man sama ramadana ya ce man kama ramadana to shi kenan ya halatta su masu wannan maganar su ne suka sake kawo wani rikicin suka ce ba a cewa sallar ba a cewa atima atima ita ce duhu to ya halatta ka ce sallaitul atima na sallaci duhu to mecece al'atma sallar isha ana iya ce mata atma ana iya ce mata isha sai suka ce sai dai a ce sallaitu salatal al'atma. amma kaga sai imam al-bukhari zai zo ya kawo mana a cikin babin sallah zai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta da atma kai tsaye kai ma ya halatta ka faɗi da ka ga mai risala sai ya ce duk daidai ne duk wanda ka faɗa me yasa manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam domin ma'anar da kai take bayuwa a kwakwalwarka ba ita ce ma'anar da ake ɗauka ba kun ga ashe jama'a malaman salaf sun yi gwagwarmaya da masu irin wannan kuncin tunanin da muke magana yanzu akwai waɗanda suke cewa wai kada a ce annabi ɗan gatan Allah wai saboda gata wai biri ne sai muka ce kai da Allah ku ba Hausawa bane ita kalmar gata tana nufin gwaggon biri kuma kalmar gata tana nufin me lele wanda ake ji da shi kalma ce mai harshen damo sunanta kenan wurin malaman hausa kalma mai harshen damo ita ce suke kiranta homophones ma'ana kalma ɗaya ce sai ta ɗauki ma'ana nawa ma'ana biyu ko fiye da biyu misali dinya mecece dinya wani ƙurji ne da ke fitowa yara suna yan ƙanana ya fitine su mecece dinya tafi ƙauye zai nuna maka ɗan wani abu ne a lulluba a lulluba abin sha haka mai kamar tsada sannan akwai wani tsuntsu sunan shi dinya to yanzu ka zo ka ce na ci dinya ka ci dinya sai ce kurjin da ke goshin yaro saboda mai Hausa shi ta kuntata dinya tsuntsu ce kamar agwagwa dinya kuma me wani dan abun tsotso ne dan haka jama'a ku rinka kai ƴaƴanku suna koyan Hausa a ƙauye fa eh nan ba rikici Hausa ta lalace sai ta so ya zama malami yayi jama'atu ya haya islam yayi kaza sai zo ya ta haɗa rikici bai iya Hausar ba yana cikin ai hikimar da Allah ya yi wa annabi musallallahu alaihi wasallama saboda zai mu'amalanci kabilu da yawa sai Allah ya ɗauke shi ya kai shi cikin kabilun larabawa na ƙauye sai annabi ya iya larabci mai kyau har sai da wani sahabi ya ce mishi malaka afsahana da kai kasi mu fasaha ne in ta ni ba a bariki na girma ba na girma ne cikin kabilar banu sa'ad cikin su halimatu sa'adiyya wannan hausar da kuka ji mun iya mu ma saboda iyayenmu yan ƙauye ne inda yan bariki ne ba za mu iya wannan hausar ba da haka kana so ka iya hausa tafi ka je ka zauna ƙauye in kana son ka haifi ɗa da zai goge da hausa tafi ƙauye ka samo budurwa ka auro yi eh mana amma waɗannan yan bariki da hausar su ta lalace ba su iya hausa ba ba su iya hausa ba Shi ne in ta haifi ɗan sai ga zo yana tattokar hausa sai ce kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane saboda hausar shi ta yi kunci mambada wannan daban ne ai wannan da ba ne man bada jafa ai ba zaman ƙauyen aka ce kai ba shine da eh eh eh eh misali cewa kai tafi ka je ka auro yar ƙauye sai ka ga ɗanka ya iya me ya iya gangariyar hausa wannan kuma ko ina ne jama'a ka je da kyau ka gani da wahala a ƙauye ka ji sun ce ɗan kwali so da ɗan kwali ba hausa ba ce kalma ce mu muwallada ba hausa ba ce fatala ba hausa ba ce adiko ake cewa kallabi shi ne hausa amma yanzu kowa sai ce ɗan kwali sai ce siket me ake cewa buji na fata an gane tawwa Allah ya taimaka babun ya ce ga kuma wani babi addinu yusrun addini abu ne mai sauƙi addini abu ne mai sauƙi jama'a duk inda kaga ana shan wahala to ba addini ne abin ba sunan shi wahalar ko sunan shi bid'a ko sunan shi kafirci ko sunan shi shirka amma dai musulunci abu ne mai sauƙi wannan babi ya zo ne don ya alaƙa tsakanin babukan da suka gabata da babukan da za su zo mai bukhari yake nufi alaƙar ita ce waɗancan ayyukan da aka faɗi na musulunci ana nufin abubuwa ne masu sauƙi misali jihadi saboda saukin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me ya ce baya fita kowace tafiya za a yi wani lokacin sai zaman shi a gida sai tura a yi kaga sassaucin kenan sai ce me dan kar in tsananta wa al'umma addinin da sauki kenan ko babu da aka zo wurin qiyamu ramadana aka zo wurin sawmu ramadana duk sai aka kawo falaloli aka kewaye ibadojin dan Allah ka dubi saukin ƙiyamu ramadan dai ba a ce dole ba ce saumu ramadan da aka ce dole ne sai aka ce a shekara so ɗaya ba a ce wata goma sha biyu ba a shekara wata ɗaya za a yi wannan wata ɗayan ba a ce kowa ya yi ba wa sai wanda ya balaga wanda ya balaga in ya samu kanshi a halin tafiya ko rashin lafiya fa aka ce ya sauke sanda ya natsu ya biya wanda ya tsufa ko wadda ta tsufafa sai aka ce ya saurara in ba zai iya ba wannan sauƙi ne ko ba sauƙi ba sauƙin da ake nufi kenan jama'a wannan baya nufin irin sauƙin da 'yan boko suke fassarawa shine ka ƙiyin addinin kuma an taɓa ka sai ka ce addinin mai sauƙi ne sai ka ga ɗan boko ya aske gemu sai ce wai ai imani a zuci yake ƙarya kake ɗan boko imani a zuci da baki da kuma aiki kamar me in boko a zuciya yake ka daina sa shat mu rinka ganin kana sa gara da jamfa da wando irin na babanka da kakanka tunda dai kayi bokon a zuciya yake amma saboda kayi bokon ne gari ya waye sai ka makala shat ka kawo cross ka sa ka kawo zanzaro ka yi ka kawo wai kana so ka nuna wa jama'a kai fa kayi boko wai boko ba a zuciya yake ba a ina yake a jiki yake da an dan taba ka ka ho turanci me yasa wai fa kana nuna boko sai an furta kamar yadda imani sai an furta sannan sai an bayyana saboda haka maganar cewa addini mai sauƙi ne ka ƙiyin addinin misali jama'a ko wani lauya ne fa sai daina yin salloli biyar sai dare ya yi sai je tattara su da aka ce mai sai ce a shi ya karanta an ce addini mai sauƙi ne yawwa saukin addinin yasa an ce addinin gasar da za a yi gasar da za a yi gasar da za a yi gasar da za a yi amma shi sai ya canza sai ce saboda an ce mai sauki ne abin da baka ce mishi yanzu defending case da yake zuwa ba zai iya tattara cases zai tafi kare su ya tattara su sai karshen wata ya je kotu ya tsaya ya kare su ba gaba ɗaya ya dawo ya ce shi shikenan ya gama aikin wata guda amma duk ran da aka ce akwai zama a kotu zai je kare case zai makara ba zai makara a ce an fara shari'ar baya cikin wurin ba Sau da haka ku daina wa hadisi ko shari'ar musulunci muguwar fahimta ko kuma in mutum ya ɗauka yana hadda qur'ani ko yana sallolin dare ko yana ibada na'am idan ya zaƙe kamar yadda zaka ji ibnu hajirin yana cewa cikin fatihul bari yace mun ga waɗanda suka zaƙe da yawa sun kasa kaiwa to mecece zaƙewa ita ce ka ce zaka kwana sallah ka ɗaukar wa kanka abin da ka san Allah bai ɗora ba sai ka ce za ka iya kaiwa kamar abdullahi dan amr wanda ya ce kullum zai iya sauke ƙur'ani manzo Allah ya ce mishi a ya matsa manzo Allah ya matsa mishi cewa kada ya matsa sai suka yarjejeniya kwana uku ƙarshen rayuwar shi da ya kusa rasuwa tsufa da wahalhalu da gajiya sai ta sa kwana uku ma da annabi ya ɗiba mai a bisa ya kuntata wa kanshi sai ta zama sai ya fara karatun tun da rana don ya rage abin da zai yi da daddare to yanzu wannan kuntatawar ce aka hana na ka sallar dare ka yi gwargwadon abin da za ka in ka zo za su yi raka'a goma sha ɗaya in ga dama sai kai kwance ka sai an zo za a yi raka'a ukun karshe sai ka taso ka bi in ka ga cewa a an yi raka'a hudu sai ka sallame sai ka tafi gida kai kwance ka karshen dare sai ka tashi ka kai raka'a ɗaya ya zama biyar to amma ba za ka iya yi ba sai ka tsananta wa kanka tun da dai sha ɗayan ake yayi sai ka yi shine tsanantawa kai game da addini din amma jama'a wai mutum ya kula da ka'idojin musulunci ba wannan ake nufi da tsanantawa ba na fata an gane Allah ya taimaka wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahabbu dini ila Allah samha da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yayi yace addinin da Allah madaukakin sarki ya fi so shine tsayayyen addini me ake nufi da alhanifiya malamai suka ce abin da laraba suke nufi da alhanifiya shine addinin annabi ibrahim abin ya zama lakabi ne a jahiliya an aka ce wani hanifi ne wai ana nufin yana bin addinin annabi ibrahim abin da ya sa kuwa annabi ibrahim ya taso cikin mutane masu bautar gunki sai ya tawaye sai ya ce zai tsaya akan hanya ne zai rabu da gumaka zai rabu da taurari zai rabu da hanyar iyaye da kakanni sai suka da suna ce mishi alhanif sannan Allah ya zo ya kira shi da wannan sunan sai kalmar ta zama ba zagi ba ce domin me Allah maɗaukakin sarki me yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima tsayayyen musulmi ne ma kana minal mushrikina to amma asalin ma'anar kalmar a larabci jama'a ita ce wanda ya bar abubuwan ƙarya da barna ya tsaya ga abubuwan da yake gani gaskiya ne to annabi ibrahim ya dace da wannan kalma da ainihin allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da ita zama an gane wannan da kyau to addinin da Allah ya fi so shine addinin da aka watsar da ƙarya da barna sannan sai kuma ya zama asamha addinin da ya zama mai sauƙi to inda nake son ku rinka auna yadda ake fahimta jama'a yanzu annabi ibrahim idan da ya bi tunanin yan bokon zamani yanzu ba zai tashi cikin mutanen shi ce bautar gunki ba kyau ba don su yanzu yan boko gaba ɗaya sukan haɗe kansu ne su ce kada a yi wa'azin da zai raba kai kada a ce ba kyau kada a ce kaza bid'a kar a ce kaza in ga taba sai ce to ai an ce addinin da Allah ya fi so wanda yake mai sauki sai a ce to ai tare da wannan ma'anar da kuke kawowa amma annabi ibrahim ya tashi ya ce bautar gunki ba kyau yanzu kuna nufin kenan a bar masu bautar gunki su ci gaba ina tabbatar muku da cewa yanzu tunanin da yawa daga cikin 'yan boko kenan da suka bata a cikin addinin Allah a daina bambancewa tsakanin kiristoci da yahudawa kawai duk a ce wai kenan a zo a haɗu kawai eh, wai abokan zama ne to lallai kan ka zauna da su Allah ya kiyaye قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عم عن بن محمد الغفاري الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر الدين ميسوكيني ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا فسددوا وقاربوا وأبشروا wasta'inu bil gudwa war rauha wa shay'in min wannan hadisi al al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi al abdulsalam Abdussalam ibn Mutahhar shi ko yace ya karɓo daga Umar ɗan Aliyu kun ga da a ce muna tattauna matsalolin mustalahul hadis sai mun tattauna matsala game da al Umar ibn Ali saboda mudallisi ne kasirar tadlis kuma gashi ya ce an to amma da yake ba muna tsaya mu tattaune matsalolin mustala ba tunda muna da azuzuwa na musala waɗanda muka ce waɗannan hadisan da muke karantawa a nan za mu rinka tsaya ana tattake wuri a kansu muna da darasi na musamman akan mudallisai waɗanda imamul bukhari ya kawo riwayoyinsu kuma riwayoyin mu'an'anun biha wannan riwayan na daga ciki mun yi kuma wata riwaya a baya daga qatada yace an shu'ubata, katada kuma mudallis ne kuma an ana idza an ana al bil hadisi sara aw bil isnadi sara al-isnadu dha'ifa to amma me yasa waɗannan isnadai sahihai ne shine Imam al-Bukhari ko wani ya ruwaito waɗannan hadisan da ire-iren waɗannan isnadan waɗannan mutanen da aka ce mudallisai ne kuma sarrahu bit hadisi sun ce haddasana fantafat tadlis ina fatar mun gane yasa waɗannan littattafai jama'a kamar motoci ne waɗanda dole sai an samo kanikawansu sun je sun iya aiki a kansu ba wai kawai duk wani apprentice za a je a kira shi kenan a ce an sayo wata Toyota daga ainihin kaza kaza tana nan sabuwar 2007 model ai ba za ka yadda wani bakaniken kawai ya yi wanka da ruwan man fetur da injin oil ya taba maka ita ba so da haka waɗannan hadisai jama'a za ka iya ganin isnadi ka ce kai ka gano kaza ya ce karamin sani kukumi ne zauna wannan hadisi sahihi ne jama'a al-imamu umar dan aliyu ya ce ya karɓo an ma'an bin muhammad al-ghifari shi kuwa ma'an ya ce an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi kun ji wani malami da ɗalibai suka sa mai suna ka san kai malamin islamiyya ne in baka yi a hankali ba yanzu za su sa maka suna yanzu a muciya muna da malam mai carbi muna da malam mai zabbaniya ya zo yana karantar da su ikra sai suna cewa zabaniya sai yana cewa zabaniya bi su kuma suna cewa zabbaniya sai da aka yi wajen wata uku ana zabaniyan nan sun ki cire shadda shi kuma ya ki haƙura kawai sai suka ce mishi malam bai zabaniya shi kenan yanzu duk inda ka shiga ka fita a an aurar da da yawa daga cikinsu amma in baka ce malam mai zabaniya ba ba su san wa ake nufi wannan kuma malam mai tarbi yana zuwa ne musu darasi da tarbi in kai laifi sai daga tarbi bai kwada maka sai karfa ido shikenan kwana biyu kwana biyu eh, sabon malamin nan wanne a mai carbi shikenan dan islamiya kamar limamin suna jama'a yanzu nan zai zana maka suna ba rago wannan malamin jama'a malam sa'idu ibnu abi sa'idin akwai makabartar garin tana bayan gidan shi shine ɗalibai sai suke ce mishi almakaburi malam na makabarta wai makabartar garin tana bayan gidan shi ne shine suka sa mai almakaburi mu ma a nan ƙasar sokoto cikin ahli sunna ai muna da atton tanki atto a wurin sokoto ibrahim kenan to a bayan gidan shi akwai tankin ruwa na water board shine sokoto suke ce mai atton tanki wai ibrahim na tanki wanda kofar bayan gidan shi akwai tanki wani malami yana karantar da ɗaliban hadisi za mu zo mu same shi rannan sai gantsare ce wayo bayana sai suka kyalkyale da dariya da suka tashi kenan kawai sai suka sami shi alfaqir Alfaƙir ɗin laisa ila ma yasbiqu ila alfaham ba alfaqiru na talauci ba ai allazi yashtaki alfaqara wanda ke kukan gadan baya na ciwo shi kenan sunan ya bi bayan shi zaka zo ka ji wana wana alfaqir ba faƙiri ne na talaka ba faqara ce ke ciwo gadan baya ne to dan islamiya sai kane kana sulhu da shi kuna fahimtar juna ba haka ba <laughs> to al-imam sa'id ibn abi sa'id al-maqburi yace an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala inna dina yusrun Allah ce addini mai sauƙi ne walan yushadda dina ahadun illa galabahu babu wanda zai tsananta addini sai addinin yarin jaye shi ka kwana sallah ka gani a salatin duniyan nan ba za ka ji ta ba sai dai karamniyar kwanukan ko kwasa tashe ka ko kuma 'yan makaranta in za a kai su me yasa ka kwana sallan nafila ka tashi ka kasa tashi kai ta farilla kaga ka tsananta sai addinin ya rinjaye ka in ka mutu a haka zaka iya tafiya wuta amma kuma kaga ibada kake yi amma kayi sakaci nafila ta rinjaye farilla na'am wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah mijina duk sadda na tashi sallar dare sai hauni da duka da rana kuma da na ɗauki azumi sai ya karya kamar tana da gaskiya za mu zo mu ji hadisinta manzo Allah sai ya ce aje a zo da mijin zaka je aka zo da mijin manzo Allah ya ce ki maimaita kukan ki ta maimaita manzo Allah ya ce haka ne sai mijin ya ce gaskiya ne manzo Allah ya ce to ya ake kake dukanta tana sallah da daddare ya ake da rana tana azumi sai ce ya manzo Allah kullun sallar dare take tashi ta kwana yi tun daga farkon dare har ƙarshen dare a nan me ike ishara ta tsananta ibadar nafila ta bar ibadar farilla ai wata ta taba aikowa wai mala an ce sallar dare tsofaffi ne suke sai na ce eh amsa ce a cikin amsa tsohuwa da bata da miji tace za ta yi ta sallar dare ke <laughs> amsa ce a cikin amsa ita ba ta da miji tsohuwa ta kwana sallah ce ta sallah ce shikenan ta da miji amma ke kina da miji a'a hikima ce amsa aka yi ɗaya kenan na biyu sai ya ce da rana kuma kullum azumi to yanzu dan Allah ka auna cewa ka je ka auro sista kullum azumi da daddare kullum sallah to me ka auro sai ka je ka kama mata gida a falastin ta je ta ibada irin na Maryamu eh idan bai kamata ka zauna da ita nan kusa to me kake gani da rana ta auna azumi da daddare ta kwana sallah kai dai baka ce kana da mata ba kai kuma jama'a gari sun ce da kana da mata amma kai ka san da matsala to shine yi mata nasiha ya ja aya ya yi fassara ya ce ba haka yake ba taƙi, to da ta fara sallar sai bubbuge ta sai biya bukatar shi to da yake mata in ka karanta alƙalanci ka san mata in suka zo kawo rahoton miji wato za su faɗi abin ne yadda daga nan wuta za a kai shi yanzu ka duba ya manzo Allah na tashi sallah ya hana ni kaga da sai a jawo aya ara'aita allazi yanha abdan idza salla A ara'aita in kana alal huda yi tafsiri karshen sai a ce kaza kaza kaza kaza kaza to da daddare ya hana sallah da rana ya hana azumi ya hana azumi sai a je a yi ta salati amma sai manzo Allah ya ce a bincika a gani da aka bincika sai zama sallolin nafila ta cike dare da shi sal azumin nafila ta cike yini da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce daga yau kada wata mace ta sake yin azumi in ba na farilla ba mijinta yana nan sai da izini in ko ba haka ba ka shigo gida sha'awa ta kama ka tana azumin litinin ko alhamis to shikenan azumi ya kare sai ka biya bukatar ka halal ne daidai ne kar ka tsaya to shikenan dai Allah ya bamu lada Allah ya bada lada kana da bukata a nafila ce a karya ta wannan farilla ce ta zo da haka ke mata an zaki azumin taso a ashura azumin menene azumin alhamis litinin azumin kwanaki uku na wata a zaki duk abin da zaki in ba farilla ba to in kika ce farilla sai a ce har ramuwar farilla ma to a nan sai da izinin shi amma in har aka ce farilla ne to wannan kam shari'a ta baki izini don yanzu dokar Allah ce ta wajibi to in mata suka kiyaye haka to za su zauna lafiya to yanzu kun ga ta ce kullum za ta yi azumi kullum za ta yi sallah wannan menene wannan tsanantawa addini ne ta tsananta to sai abin ya rinjaye ta sai ce fasaddidu don haka ku nemi yin daidai musaddad at-tasdidu saddada sadidun to fasaddidu ku nemi abin da yake daidai kar ku tsananta kar ku taƙaita amma ku yi ne fasaddidu a cikin wata riwaya ta sahihul bukhari za mu zo mu ji ta inda annabi zai ce al alqasda jama'a a yi ƙoƙarin yin daidai a yi ƙoƙarin yin daidai ma'ana menene tasdid shine karka wuce kar ka gaza ka yi abin da yake daidai na fata an gane sannan wa qaribu ku yi ƙoƙarin kusanto da mutane zuwa ga addinin Allah domin bari ku ji jama'a idan kuna aikata musuluncin daidai yadda ya kamata shine kuna buɗe wa mutane kofar su taho kusa da ku kenan shine muqaraba din sannan wa abshiru ku rinƙa faɗa wa mutane albishir wato a musulunci jama'a so ake yi ana taunawa ana hurawa amma an fi son yawan hurawar saboda musulunci jama'a shine yazo da bushara. ana so kar ku zama kawai wa'azin ku sai dai ku ce wa na kafiri ne wa na dan wuta ne wa na jahannama khalidina fiha wa na fasiki ne wa na in ya shiga ba gafara a'a ana son albishir dan haka jama'a a cikin wa'azi na sunna manzo Allah yakan kawo abubuwan entertainment abubuwan da za a yi nishadi a ji daɗi ina fatar mun gane manzo Allah yana zama da iyalan shi suna hira jama'a musulmi ba fa zama ake gidan manzo Allah ana ta kuka tun daga dare har rana ba saboda tsoron Allah a'a ana yin wasa da dariya ai saboda kada wani ustazu ya dauka cewa ai shi a gidan shi sai dai a fitar da kai nan daga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai a fashe <laughs> ina fata an gane ana son a rinka yin farin ciki ana albishir ka duba hadisi ne hakim ya rawaito manzo Allah yana wasa da Hassan da Husaini wai har ido yake gwalo musu haka saboda in suka kalla sai su kyalkyale da dariya shi kuma sai ya ji daɗi ma'ana ana wasa da dariya gidan manzo Allah ba zama ake ana ta kuka ana ta kuka ana ta kuka a'a <laughs> ina fata an gane yawwa a rinka yin albushir jama'a wasta'inu sannan ku rinka yin isti'ana mecece isti'ana bil ghudwa war rawha anan annabi ya haɗo musu wani misali ne na sauƙaƙawa da neman sauƙi sai ce idan za ku yi tafiya ku rinka neman sauƙin tafiyar ta hanyar yin tafiyar da safe ko kuma da maraice me ake nufi da maraice shine daga sadda rana ta zawali har zuwa ta fadi sannan wa shay'in min dulja da kuma wani bangare na dare to me wannan hadisin yake nufi daga ƙarshe ai kun ga ana maganar sauki ne ko sai annabi ya ɗauko wata hikima sai ya haɗa musu kamar yadda ake son ku sauƙaƙa a wajen addini haka ku rinka neman sauƙaƙawa wajen yin ibadoji da safe da yamma ko kuma wajen yin tafiye-tafiye da safe da yamma sannan da wani ɓangare na dare idan za ka yi tafiya ka duba da kyau ka gani in za ka tafi da sassafe za ka ga cewa kai da abin hawar kun fi jin daɗin tafiya in ba haka ba bari rana ta huce yamma ta yi in ba haka ba fa fara tafiyar a ƙarshen dare sai ka wayi gari ko kuma ka fara tafiyar kusan dare ya kusa shiga sai ka ƙarasa inda ba ka ƙarasa don haka ya ce shay'in minan laili domin tafiyar dare tana ɗauke da nata ran, sai annabi bai ce dare ba sai ce shay'in minan dulja wani ɓangare na dare ina ma'anar haka kano ne za ka tafi misali ko ka tafi ƙarfe bakwai na safe ko ka tafi ƙarfe uku na la'asar ko kuma ka tafi ƙarfe shida na yamma kana isa kano ƙarfe takwas ko ƙarfe bakwai ta yi abinda wannan magana take nufi jama'a neman me neman sauki to kamar yadda sanannen abu ne wannan ga matafiya ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to haka addini duk abin da yake mai sauki a addini shi ake neman ayi jama'a jama'a mun gane wannan da kyau to sa'an in kuka dubi ƙarshen wannan hadisin jama'a kuka ɗauko wani hadisi da al'imamu abu dauda ya ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum biddulja fa innal arda tutwa bil laili ku rinka yin tafiyar dare saboda ana takura ƙasa da daddare zaka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malami ne ƙwararre na kimiyya jama'a wannan hadisin sai da muka taɓa tsayawa muka yi bincike scientific bincike akai sai muka gane gaskiyar lamari yadda annabi ya faɗi keke da keke haka ne cewa yi in za ku yi tafiya ku rinka yi da daddare sai ce saboda ana takura ƙasa da daddare ni sai da na auna haka tsakanin tafiya ce da wadda za ka yi da rana sai ka danna kilomita su koma zero a motarka sai ka buga ka yi tafiyar to bari dare ya yi ka sake bugo wannan tafiyar sai ka ga length tsawon kilomitas ɗin bai kai na ɗazu da rana ba wannan ciyorin sananne ne duk wanda ya karanta physics amma bari yi muku gwari-gwari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal arda tutuwa bil Laili, ƙasa tana takuruwa da daddare kun san menene yake bankara ƙasa da rana zafin rana zafin rana shi yake sa ƙasa sai ta buɗe sai ta ƙara faɗi sai ta ƙara tsawo sai kilomita su ƙaru ɗaya kenan me misalin wannan a gwari-gwari ko dalla-dallan shi shine idan aka yi ruwan sama in ya kwanta a wuri abin da nake so da kai kafin a yi ruwan saman ka yi kokari ka gwada ko da tif ka ga mita nawa ya baka ko inci nawa ka kafa abubuwan lissafi idan ruwa ya zo yadda ki wurin ruwan ya kwanta sai ƙasar ta tsotse ruwan wurin ya gama bushewa amma bai bushe ramau ba ka zo ka ɗauko tef ka sake gwada aka gani za ka ga inci ko mitas da ya baka sai ya fi na da kafin ruwan ya zo ma'ana zaman ruwan a wurin ya bankara ƙasar ko to da ruwa da ƙasa da wuta da zafi suna buɗaɗa abubuwa suna bankara abubuwa me ma'anar wannan maganar idan dare ya yi ka je ka tambayi injiniyoyi waɗanda suke ƙera gadoji ka ji me yasa suke daddatsa gada gada in ta yi tsawo sai kaga ana daddatsa ta tana wani abu kirib kirib kirib ka tambaye su me hikimar ka je ka samu wani ƙwararren constructive engineer za ka ga ya ce maka abin da ya sa in aka haɗe gadar gaba ɗaya in har ta yi tsawo to za ta rushe saboda in rana ta ta doke ta buɗewa take to idan ba a samar mata hanyoyin da za su taimake ta ta buɗe ɗin ba in rana ta sai ta tsage kaga idan ta tsage din nan me yake nuna maka tsawon ya ƙaru to inda babu rana fa to za ta zauna a yadda take don haka rana tana bankara ƙasa kilomita su ƙaru to idan ranar ta ɗauke dare yayi sai ƙasa ta koma yadda take kaji hikimar da ta sa wallahu a'lamu Ya ce alaikum Bidulja. ku rinka tafiyar dare fa innal arda tutwa bil laili ana takura tsawon ƙasa da daddare tafiyar dare ta fi sauri ka gwada da kyau ka gani ba dan yan fashi da makami da suka gallabe mu ba ai kowa ya san da yaushe ake tafiya da daddare ake tafiya yanzu da yake Niger akwai security da daddare suke tafiya Makka da Madina da yake akwai security da daddare suke tafiya motocin sun fi lafiya kilometers din suna raguwa matafiyan sun fi jin lafiya a jikinsu amma najeriya tun da babu tsaro ba rana tsaka dole ku tashi ku tafi ina za ku tafi kwatana za ku tafi da rana tsaka rana ta buge ku ta bugi motar taya ta fashe inji ya buga zubar da ku a rana saboda me babu tsaro Allah ya kyauta Allah ya kawo mana to jama'a kun ji al-Imam al-Bukhari ya sake cewa babun as-salatu min al-imani babin da ke bayani akan cewa sallah tana daga cikin imani jama'a sallah ma imani ce amma yanzu sallah a zuci take koko a gaɓoɓi ake aikata ta a gaɓoɓi ake aikata ta don haka ahalus sunna sun yarda aiki ma imani ne wa qaulillahi ta'ala wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah maɗaukakin sarki ya ce yo ai ba zai yi wa Allah ya wulaƙanta imaninku ba wannan aya ce ta 143 cikin suratul baqara sai ce ya'ani salatakum indal baiti abinda wannan ke nufi shine sallar da kuka yi kuna kallon ka'aba wannan bayanin in muna so mu fahimce shi da kyau mukhalidin قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده aw qala akhwalihi min al-ansar wa annahu salla qibala bait al-maqdis 16 shahra aw 17 shahra wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bayt wa annahu salla awala salatin sallaha salat al-'asr wa salla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim anzala Allah wa maka kana Allah a imanaku'." imanakum Allahu akbar malam yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'ar musulmi ku ji wannan hadisin da al bukhari ya samo shi daga al-Imam ɗan Khalid daga al-Imam Zuhair shi daga Abu Ishaqa shiko daga Bara'u ɗan Azib Bara'u dan azumi yana daga cikin manyan sahabban manzon Allah mutanen kirki zaka zo ka ji ɗaliban shi hayyaban shi suke wani lokaci in suka zo suka jawo hadisi in suka ce daga bara'u dan azib sai su ce ba mutumin banza ba ne mutumin kirki ne ba wai kora tuhuma bace a'a yabo ne ƙara mai daraja ce bara'u ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana awwala ma qadima madina farkon isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina nazala ala ajdadihi sai ya sauka wurin kakannin shi za ka yi mamaki annabi yana da kakanni a Madina na'am anguwar Quba asalin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wajen uwa daga anguwar Quba suka tashi suka tafi ainihin Makka kaga wannan hadisi yana tumbuko mana asalin wancan tarihin ne annabi a cikin hadisi yana cewa ku rinka bincikar nasaba ku don ku sadar da zumunci yanzu binciken nasaba ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya iso madina sai ya gane a anguwa kaza ina da kakanni au a akhwalihi min al bara'u ko kuma mai riwaya ce ko kuma cewa ya a'a gwaggwanne shi daga cikin ansarawa ma'ana in shi kenan ko dangin uwa waɗannan kalmomi ne dama duk na menene kalmomin fulani ne bahaushe ya aura ya araku goggo inna ya dukku ya fendo ya gwalgwal yawa duk bahaushe aro yayi ma'ana ko dai ya sauka a wurin kakanni ko kuma a wurin dangin uwa daga cikin mutanen madina wa annahu salla bala baitil maqdis 16 shahara sadda manzon Allah ya iso Madina jama'a sai da ya share watanni goma sha shida yana kallon Baitul Maqdis yana sallah aw sab'ata ashara shahara ko kuma wata goma sha bakwai wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-baiti amma jama'a kun ga annabi yana sallah yana fuskantar Baitul Maqdis a Madina ko amma zuciyar shi kuma ta fi sha'awar ya ainihin juya yana sallah yana kallon ka'aba sadda annabi yake makan yana sallah ka'aba yake kallo da ya dawo madina kuma kawai sai koma yana fuskantar baitul maqdis wannan abin da umarnin Allah ne annabi yayi sallallahu alaihi wasallam amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sha'awar ina ma da a ce ya koma yana fuskanta ainihin baitul ai ka'aba a nan ne aka ce idan ya kabbarta sallah sai ya fuskanci baitul maqdis da jikin shi amma sai ya daga idanuwan shi sama haka yanzu daga idanuwa sama aka ce ishara ce yana kai kuka zuwa ga Allah cewa ya Allah abin da ka ce in yi nayi amma fa ina kawo kuka gare ka da a mai da alƙibla ta idda na saba a makka shine aka ce qad narata eh, qad narata taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawallu wajhaka haka al-masjid al-haram haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara to wannan ayar da ta sauka Allah ya ce mun ga yadda idanuwanka ke juyawa a sama yanzu waye a saman kenan annabi ne a sama da yake fis sama'i Allah a sama yake kad nara taqalluba wajhika fis sama'i Allah yake muna sama mun ga yadda idanuwan kake juyawa amma tun da haka ne za mu juyar da kai idda ka fi so sai kuma Allah ya ce nan take ma juya ka fuskanci daidai idda ka aba take sai Allah ya ce kuma mumine duk inda kuke ku juya ku fuskanci idda ka aba take to wa annahu salla awwala salatin sallaha salatal asri sai aka ce farkon sallar da manzon Allah ya yana fuskantar baitul maqdis ita ce sallar la'asar wa salla ma'ahu qaum ko a'a wato sadda aka canza bayan watan ayat ta sauka sallar farko da yayi ita ce sallar la'asar kun ga lokacin jama'a labari bai yadu ba ko to yayi sallar la'asar kuma wasu jama'a sun bi shi sallah fa kharaja rajulun mimman salla ma'ahu daga cikin mutanen da suka bi shi sallah sai wani mutum ya fita fa marra ala ahli masjidin sai ya je ya samu wasu mutanen masallaci wahum raki'una suna cikin ruku'u fa sai ce ashhadu billahi ina kafa shaida da Allah ko kuma ina rantsuwa da Allah bi yana ɗaukar ma'ana haka laqad haƙiƙa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qibala makka mun yi sallah da manzon Allah mun fuskanci makka jama'an nan ku suna cikin ruku'u ya tsaya ya gaya musu haka fadaru sai suka juya kama kamar yadda suke a yaya a ruku'ancan sai suka juya ina suka juya kibal albaiti suka fuskanci albaitu anan albait alka'aba to jama'a wannan hadisin dalili ne akan in kaga mutum yana cikin sallah akwai wani kuskure tattare da shi a cikin sallar bai halatta ka bari sai ya idan da sallar ka gaya mai ba misali bako ne ya zo gidanka sai ka samu ƴaƴanka ko iyalanka sun fito mai da shimfiɗa kofar gida yana sallah gabas ya kamata ya kalla sai ka samu yana kallon kudu sai ka ce mishi bawan Allah idda kake kallon nan ba nan ne daidai ba ga idda za ka kalla ya halatta ya ɗaga kai ya ga ina kake nuna mishi sannan kuma shi ya halatta ya juya sai ya ci gaba ci gaba zai da sallar shi ba yanke ta zai yi ba to yanzu tambayar da zaka yi waccan raka'o'in ko waccan raka'ar da ya fuskanci idda ba alƙibla ba yayi ina matsayinsu shine yau zaka ji jawabi dalilin da yasa Imam Bukhari ya kulla babin kenan wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum waccan sallar da ya imani ce ko ba imani ba imani ce to Allah baya wulakanta imani in dai kai na ɗaya kenan na biyu wannan yana nuna ana karɓar shaidar mutum ɗaya ko ba a karɓe ana karɓe domin wannan mutum guda ne ya zo ya ba su shaidar da ta saɓa wa abin da suka sani hakikatan ko kun fahimta gaba yanzu muna magana ilimin hadisi ne kuma a cikin ilimin hadisi wasu na cewa ba a karɓan ahadisu ahad wai ko da sun inganta tare da ba malamai ne ke wannan magana ba ta hadisi wasu yan takife ne suke cewa wai hadisin ahad shine wanda mutum uku suka ruwaito ko sama da uku bai kai mutawatiri ba ko hadisin mutum biyu aziz ko hadisin mutum daya garib wannan hadisin wai ko ya inganta suke cewa ba zai zama hujja ba wasu suke ba zai zama hujja a aqida ba amma abin da muke cewa wacce aqida ta wuce qur'ani abin da suka sani ma'ana qur'ani da manzon Allah a aikace ga inda yake fuskanta sai wani ya zo ya tsaya musu ya ce bayan Allah inda kuke kallon nan yanzu mun yi sallar la'asar mu ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah Allah ya fuskantar da shi alƙiblar Ka'aba dan haka mu ma nan muka yi dan haka sai jama'ar kawai sai suka juya jama'a mun fahimci wannan da kyau to sai kuma mai riwaya bara'u ya ce وكانت اليهود قد a qad a'jabahum يصلي قبل بيت المقدس baitil يهودا to yahudawa suna murna suna farin ciki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ainihin yin sallah yana fuskantar baitul maqdis kuma kun ga demokradiya kenan kun san yahuda yan demokradiya ne wato idan suka ga ka fara karkatowa zaka bi hanyar su sai su ta munna sai ta celebration wai jin daɗi suke yanzu su inda suke kallo suna sallah dama baitul maqdis ce domin alqibla su ita ce alƙibla annabi ishaq kakansu kun gane to da annabi ya zo yana yi sai suna jin daɗi suna cewa ai kaga ya fara sassautowa za a haɗin kai yanzu tun da ya fara abin ya fara zama ɗaya suna murna ana ta celebrating wa ahlul kitabi da sauran ahlul kitabi wannan hadisi dalili ne akan cewa bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ahlul kitabi tare da cewa sun lalace suna shirka suna cin mushe amma Allah ya kira su me ya kira su ahlul kitabi saboda akwai masu cewa wai a yanzu yahudawan duniya da kiristocin duniya ba za a kira su ahlul kitabi ba akwai masu cewa ai waɗanda duk ba yaran annabi Musa ba ba za a kira su Yahudu ba waɗanda ba yaran annabi Isa ba za a kira su ba waɗannan yahudawan larabawa ne amma yahudawa su ma sun shiga addinin ne daga baya so da haka addinin jama'a ana iya danganta shi gare su ko da sun lalace na haka jama'a kiristocin najeriya su jacob da okonko ahalul kitabi ne duk hukuncin ahalul kitabi da yake hawa dangane da shari'a musulunci yana hawa kansu falamma walla wajahahu qibala albayti to da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya juyar da fuskar shi ya fuskanci baitul eh, ka'aba kuma ɗakin ka'aba an karu zalika sai huda suka zo suka yi ta faɗa suka yi ta inkari suka fara cewa ai dama shi haka yake da an fara kokarin haɗin kai kuma sai zo ya wargaza yaya ya fara kallon alƙiblan mu kuma komai ya fara tafiya daidai kaga ya zo ya burkuce shine an karu zalika sai suka fara kyama kuma wato yahudu yana son ya ga ko ɗan yaya ka karkata ka bi hanyar shi sai ya ji daɗi ko kun gane jama'a yanzu da a ce ba yahude zai ga ka fito kana hannu da mata hakan nan sai ji daɗi ko da matar shi ce ko ƴar shi ce wai dalili shine ka fara komawa cikin al'ada shi da addini shi ko kun gane jama'a ku duba ba za su yi muku kara ba in za su zo ƙasar ku su ɗinka kaya irin naku suna sawa fa amma yanzu musulmi zai tafi ingila sai ka ga ya tafi su pasto ya je yana siyo manya-manyan court bai iya daurin necktie ba a sha dare kwana biyu ana koya mai yadda ake daura necktie bai saboda zai je Amerika. ka shiga da babban riga da yar ciki da wando da rawani in an ganka kai ma an ganka cewa kai ma kai ne ba ka kyamar ɗabi'arka amma sai a ɗan gyaggyara gemu a ɗan aske har ahalus sunna wai sai kaga ya aske gemu a ɗan gyaggyara ɗan gyaggyara wai za a je garin su bush ba ma fa gwaninta ba ne fa ka je ka karanta malaman musulunci mun karanto a nan baya cewa zuwa ƙasashen su in ba larura da ta zama tilas ba ma ba ta halatta ba Ba ta halatta ba jama'a sai haka ba wani abin murna ba ne a za ka je ingila a za ka je amerika asara addinin ka za ka je kai ko kuma al'adar ka ta gari Allah ya kyauta to قال زهير Zuhairu mai بام wannan labari yace na abu ishaqa abu ishaq ya bamu hadisi yace anil bara'i fi hadisihi hadha a cikin wannan hadisin yace annahu mata alal alal qibla qabla an tu hauwala rijalu. yanzu kun ga wannan riwayar tana ƙari ne wanda wannan ƙarin shine zai fitar mana da asalin abin da muke so mu karanta a hadisin ita ce wasu mutane sun rasu suna sallah tare da annabi suna fuskantar baitul maqdisi wa kutilu wasu kuma an kashe su kun san me ya tado da wannan maganar abin da ya tado da wannan maganar ita ce yanzu tunda an soke alƙiblar fuskantar baitul maqdisi abin ya dawo ka'aba wata sha bakwai wata sha shida da aka yi ana sallah ina matsayin sallar da aka yi ko kun gane jama'a shine tunda yanzu fatawa ta canza to yaya fatawar da da muka bi yaya waɗanda suka mutu yaya waɗanda aka kashe su falam nadri ma na ƙulu fihim ba mu san me za mu ce game da su ba shin wai ma musulmi ne su shin sallar su ta yi fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai babu yadda za a yi Allah ya wulakanta imaninku to menene imani anan salla shine kaji ya ce a farko wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ya'ni salatakum indal baiti sallar da kuka yi shekara ɗaya da wata biyar kenan wata sha bakwai ko kuma shekara ɗaya da wata hudu wata sha shida Allah ba zai wulakanta ba ta ba to me dalilin da yasa Bukhari ya kawo dan ya tabbatar da cewa sallah ma tana daga cikin ainihin imani Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a duk wanda yake bacci ko yake gyangyaɗi ya tashi ya watsake cif karatun bukhari ya kare yanzu ga wasu sanarwa masu matukar muhimmanci guda biyu insha Allah sanarwar farko ita ce idan kun saurara da kyau a cikin ainihin sanarwar mu yau muka ce nawa ga watan rajab yau hudu muka ce ga watan rajab shi watan rajab shine bahaushe ke cewa watan azumin tsofaffi wannan wata yana daga cikin watannin da a farkon musulunci aka haramta yin yaƙi amma an ka karanta dan fodiyo ya nakalto daga tafsirin al-imamul khazin cewa wannan haramcin yin yaƙi a cikin waɗannan watanni to an shafe shi daga baya don haka yanzu duk sanda jihadi ko yaƙi ya tashi za a iya yi wannan ita ce alfarmar da ake nufin wannan watan na rajab yana da ita da watan almuharram da watan zulqaida da watan zulhijja da aka ce watanni guda hudu masu alfarma mecece alfarma ita ce haramcin hana yaƙi a ciki amma jama'a babu wani azumi na musamman da ake yi babu wata sallah ta musamman da ake yi malamai na ainihin wa'azozi da suke wa'azozi a jakar magori da jakar wane ne da gidajen rediyo akan falalar yin azumin watan rajab ku ji tsoron Allah ba sunna ba ne amma in ka saba kana yin azumin ka ranar litinin ko alhamis wannan zaka ci gaba a cikin watan rajab ko ba a watan rajab ba domin ba da niyyar watan rajab kake ba amma an za ne saboda niyyar watan rajab to wannan bai tabbata ba ku karanta littafin tabyinul ajab bima warada fi fadli rajab wannan littafin yana daga cikin tafan da suka yi bayanai dalla dalla game da duk hadisan azumin watan rajab ba su inganta ba al-imamu ibnu hajar mai bulugul maram ya yi shi in Allah so zan fito muku da shi karatu na gaba domin ku ganshi kuma ku je ku yi photostat kowa ya same shi ya mallake shi an yi takhrijin shi da komi da komi baki ɗayan shi don haka jama'ar musulmi yin azumi na musamman dan falalar rajab ba musulunci bane ku karanta littafin as-sunna as-sunan wal mubtadi'at ku karanta littafin as-sayyid qati' lin-niza sayyidina umar jama'a yawo yake yi yana dukan mutanen da suke yin azumin tsofaffi wannan azumi bid'a ce wannan azumi kuma mu da aka ƙara aka ce azumin tsofaffi to wannan zalunci ne domin tsoho ɗazu muke cewa in fa ba zai iya azumin ramadana ba na duk gari ma an yafe mai to ina ka samo mishi wani guda kuma ka ce baba ga naku a cikin littafin almanarul munif na al'imamu ibn al-qayyim ya ce tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bai taɓa al'adar da mutane suke yi ba shine azumin watan azumin tsofaffi watan sallar tsofaffi sannan watan azumin diggari wata uku a jere ice manzan Allah bai taba haka ba amma jama'a yanzu wasu tsofaffin suna nan suna cewa to ya muka iya an ce namu ne to inna ƙarya ake miki mun kwato ku daga sharrin yan bid'a karki waɗancan da kika yi ma sun zalunce ki ne abin da ake so azumin ranar litinin azumin ranar alhamis wannan nafila ne daidai ne azumin ranar sha uku sha hudu sha biyar ga wata wannan daidai ne a'a yau ka yi azumi gobe ka sha wannan daidai ne a azumin tasu'a da ashura wannan daidai ne azumin rana arafa ga wanda bai je arafa ba wannan daidai ne waɗannan na daga cikin azumomi na sunna ku karanta littafin riyadu salihina malamai ku ji tsoron Allah limaman juma'a da kuke zuwa kuna kwasowa daga durratun nasihina kuna ɗibo hadisan ƙarya da tatsuniyoyi game da azumin tsofaffi kuna kawo wa mutane malam abdulsalam khadir a cikin littafin shi as-sunan wal mubtadi'at yace ku ji tsoron Allah in ko ba haka ba ku sauka daga mimbaran musulmi idan ba za ku iya musu hudu ba ta sunna ba dan haka limaman juma'a ku ji tsoron Allah ku daina biya wa mutane hadisan azumin rajab ba inganta ba wannan ita ce fadakarwa ta farko Fadakarwa ta biyu jama'a watan rajab shiga shi yana nuna kenan saura wata biyu za a fara azumin ramadana Ina fata an gane ma'ana yanzu aka share wannan watan watan gobe shine watan sha'aban sannan watan jibi shine watan ramadan to yana daga cikin ɗabi'a ta musulmi sukan yi karatun alkur'ani a cikin watan ramadan na'am mun kawo a nan cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama malamin shi yakan zo su zauna suna tilawar abin da aka sauke mishi a cikin shekara a watan azumi sai su zo suna tilawa waye malamin shi shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam jama'a kun gane wannan da kyau wannan ya sunnanta karanta alqur'ani a dare rakin ramadan kuma wannan karantawar kuji karantawa ce ta a zauna a karanta shi a fahimce shi domin aikin da mala'ika jibril yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan a zo a karanta shi da daddare a yi tilawa a fahimce shi a gyara hadda a karanci addinin musulunci sai gari ya waye annabi ya waye gari cikin farin ciki ina jin mun karanta haka dai babu shakka a cikin farkon bad'ul wahayi ko babu shakka haka sannan na biyu mun karanto cewa Abdullahi dan Abbas mun ji yayi tafsirin wasu ayoyi a cikin wannan babin dalili akan sahabbai suna yin me suna yin tafsiri sa'annan shi kanshi annabi mai Allah ya ce wa anzalna ilayka zikira litubayyana linnasi manuzila nuzila ilaihim mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka sauka musu jama'a wannan ya nuna ashe tafsirin in aka zo ba wai tafsiri ne za a yi na sauka ba me za a yi tafsiri ne na bayani eh na fahimta in ya zama wannan saukar da ƙur'ani da koyawa annabi fassarar shi da gane ma'anar shi da haddashi a shekara nawa annabi yayi shekara ashirin da uku ya ce mun yi maka haka ne saboda me linusabbita bihi fu'adaka domin me don mu tabbatar da shi a zuciyarka ka iya haddace shi ka iya fahimtar shi warattalnahu tartila kuma mun karantar da kai shi dalla dalla dan haka jama'ar musulmi a shekarun baya kukan neme ni da in zo in yi muku tafsirin alqur'ani wanda tafsirin farko da na fara sa kaina wajen shekara ashirin da biyar da ta wuce ni da kaina nake tafsiri a masallacinmu na muciya wannan tafsirin ba a ɗaukar shi a kaset ba a saka shi a gidan rediyo ba a ɗaukar shi ba a sa shi a lasifika tafsiri ne nake musu duk ranakun laraba ko ranar asabar da lahadi mata kuma in ne musu duk ranar laraba da ainihin rana haka tafsirin mu da ike ana nan mutanen cikaji suka nemo ni na zo na fara musu tafsiri na farko a 1990 yau shekara goma sha takwas da ta wuce wannan shine lokacin farko da na fara fitowa a cikin jama'a a sa lasifika ana yin tafsiri yau shekara sha takwas da ta wuce wannan lokacin an rinka samun matsaloli ba don komai ba saboda har zuwa wannan lokacin ni tela ne tela kuma idan azumi ya zo lokacin ne lokacin samu haka ne ko ba haka ba haka ne Dan haka da rana ina wurin ɗinki da daddare ina wurin tafsiri amma mutane suna da ɗabi'ar in ka zo kai musu karatu suka ji daɗi da rana kuma sai su biyo ka gida da rana sai su biyo ka shago muka rinka samun matsala da su cewa ni dai na lamunce muku in dai muku tafsiri ne da daddare to ba zan taɓa takura ba amma kada wanda ya biyo ni shago na da rana sai sai kasa fahimta ai musulunci suke so ai kaza kaza sun kasa gane cewa da'awar mu ta ahlus sunna ba da'awar ciwa-ciwa bace za mu ɗauki nauyin kanmu mu je mu ainihin yi ƙwadago mu yi abin da za mu ci abinci da daddare kuma sai mu zauna mu karanta wannan ya fiye mana mutuncin a ce da rana mu taru mu ta karatu da daddare mu taru mu ta karatu sannan wani ya ɗibo sadaka ya bamu ya bamu dan Allah ya bamu dan muguwar manufa mun dai kaskanta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun da ke bayarwa a sama yake wanda ke karɓe fa a ƙasa yake da tsarin malaman salaf jama'a shine gwamnatoci ne na musulunci sayyidina Umar ya fara irin wannan suke rike malamai sai su ta wa al'umma hidima dan haka dare da rana sai malamai su ta hidima yasa kuka ga ba a taba samun mutane masu ilimi bayan sahabbai irin tabi'ai sirrin shine gwamnatin Umar ce ta zo ta rike malaman ta wadata su sai suka yi ta karantar da mutane sai sahabbai hadda Qur'ani sai ta zama musu mai wahala a zamaninsu. su amma zamanin tabi'ai fa sai ta zama musu mai sauki tun daga malaman nan burjik malami an ɗau nauyin shi ɗalibi an ɗau nauyin shi karatu zai yi wahala ba zai wahala ba kuma albashi umar yake ba su mai yawa wannan sai ya sa sai ilimi ya haɓaka jama'a har sai da tabi'ai suka zo fa suna zaurance da qur'ani sai ka haɗu da mutum mummuna in ka so ka zage shi madadin ka ce na kai mummuna ne sai ka ji ya ce wa izal hushu ma'ana yanzu aya ce da ayar yake mata tare kuma ita kuma sai ta kalle shi ta ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu wai yana kwatanta mu da cewa mu wa idhal hushu hushrat mu kamar dabbobi muke shi ya manta yadda yake kaga da qur'ani suke magana in ka haɗu da mutum ka ce munzu mata wasaltal madina tun yaushe ka iso madina sai ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara ce da zuwa na da kwanaki na da komi da komi da zan yi har in bar garin kwana talatin zan yi ko wata talatin zan yi amma da ƙur'ani suke magana saboda mai ilimi ya wadata da mu muka zo muka samu kanmu jama'a a halin babu irin waɗannan gwamnatocin sai muka ɗauki wata khitta waɗanda sahabbai suka ɗauka a zamanin annabi da zamanin abubakar shine lokacin da ba kuɗi malamai a wannan zamanin sai su je su sana'a da rana da daddare sai su zo su karantar da mutane su ma jama'ar da ake karantarwa in rana ce sai su je su sana'a sai ku ga an rayu a cikin haƙuri shi malamin bai samu yadda yake so ba su ma jama'ar ba samu yadda suke so ba amma dai da babu gwamma ba daɗi a lokacin sai mutanen muciya da ke suka kasa fahimtar wannan sai kowa ya ce ai shi yana son don Sanda na fara tafsirin jama'a mamaki ne ya kama mutanen muciya don muna yawo ana ganin mu da qur'ani ana rena mu ah kai da Allah ba dan gidan wance bane ah kai da Allah ba ɗan gidan wance da muka zo muka fara karatun jama'a musu fa suka tashi suna yi wallahi ban manta ba sai da aka share wannan watan azumin da muciya da cikaji musu ake sai a ce kai an ji wani malami yana tafsiri ina aka samo shi ne sai ce a ah, ai wane ne sai ce kai da Allah su wane da ba yawo da magogi da Qur'ani mai ziba mai aka iya ne sai ka ga gobe mutum ya ce a to je kaka gani mana da an ko kuma sai a ce amrun azimin amrun azimin abin daga Allah ne eh haka fa aka fara saboda me saboda an ɗauka tun da mu ba 'ya'yan kowa ba ne ba za mu iya ba to amma abin a wurin Allah ne ba a wurin mu ba to ana nan wannan matsalar ta sa jama'a sai na daina musu tafsiri saboda me saboda ya kai zan takura aka sake taho marhala ta biyu aka sake lalubo ni game da tafsiri sai zan a wannan lokacin sun takura ni har sana'ar ta ba ta gagara yi na ce musu kuma matsalar ita ce ba za su iya rike ni ba ba za su iya rike ni ba jama'a gaskiya ni yanzu na gaya ko gwamnatin tarayya ba za ta iya rike ni ba ba za ta iya ba don matsalar na ta da fitinar son kuɗi na za ce ba za a bani ba to a bannin karantar gari ya waye ba karatu to a bannin tafin da zan tafi ni na san da zan je in samu ko in samu ko ban samu ba amma dai ni na yi abin da zan yi amma in ka ce zauna za mu yi maka abin da muke so sai mu ci a kai fa ba umaru dan haddabi ba ne saboda haka abin da muke cewa jama'a kun ga yanzu da na ɗaukar muku alkawarin karatun bukhari din nan wannan alkawarin na ɗauke shi ne fa alkawari ne iya rai insha Allah asabar da lahadi ba za ta taba gagara ba in ina da lokaci litinin sai in ce a taru in ba lokaci shi ke nan gari ya waye kwanciya zan yin huta zan tafi nema na ne zan tafi ina ne ba ruwanka da ni to amma in ka zo ka ce za ka tare ni a gida za ka tare ni a ofis za ka tare ni a hanya to in fa kuma harkokina suka lalace in na juyo na ce to ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago to fa ba za ku iya ba saboda haka kun ga karatun nan na in aka ci gaba haka sai ya ɗore Allah ya ɗore mana shi to sai me sai maganar tafsiri a daidai wannan lokaci da nake baku labari sai ya zama na bar sana'ar ɗinki kuma na je na shiga harkokin kasuwancin da ba a garin nan ba wanda suna tursasa ni in bar garin ko farkon azumi ko tsakiya ko ƙarshen azumi dan haka fa muka yi ta yin tafsiri wannan a kasar goma wannan a kasar bakwai wannan a kasar sha biyar sai in ce to jama'a abin da ne ya samu shi kenan sai in yi gaba can garin da zan je in sun ganni a ana gafata malam da watan azumi a zuwa mana tafsiri sai in ce a kuɗi na zo nema ba ku iya bani kuɗin da na zo nema ku bar ni in yi harka ta in koma to jama'a Allah ya kawo mu lokacin da ni ina da yaƙinin cewa idan har jama'a ne za su iya ɗaukar na in yi tafsiri a irin zauƙi na to gaskiya babu wanda zai iya ɗaukar nauyina ni na san kaina da kaina ba wanda zai iya amma barni ran da na sa maka zan yi karatu in yi ran da kuma na ce ba karatu ka haƙura kowa ya watsa ya tafi harka ce ranar karatu sai a haɗu to amma jama'a yanzu yadda na san na haɗu a karance zan iya yin tafsirin irin yadda nake so to da ikon Allah haka na haɗu zan iya ɗaukar nauyin kaina a kuɗance zauna in riƙe kaina in riƙe wurin tafsirin don haka bana zan fara yin tafsiri ma'ana a wuri na shekarun baya ban taɓa yin tafsiri ba don ina yi ne a gwargwadon yadda mutane suke so amma mecece nazariya ta game da tafsiri yaya nake ga an dace a tafsiri shine ana tafsiri ne irin yadda muka san kudama suna tafsiri su ne irin su imam malik irin su ibn qayyim irin su qurtubi irin su yaya yaya suke yin tafsiri yadda suke yin tafsiri shine malami zai tara jama'a ne sai je yi bincike game da aya ko game da wata sura sai je tattaro wannan bincike sai a zo a raba wa ɗalibai sai su je su kwafe rana ko lokacin da zai fara tafsirin sai zo yana yi musu tafsirin yana karanta musu wannan binciken sai zama kenan yanzu ba tafsirin raddul azhan ne ko jallalai ne ko qurtabi ko kuma razi za a rike ba shi tafsirin shi malamin ne yake yi amma sadda ka rike raddul azhan kake ba kai ke tafsirin ba abubakar gumi ne ke tafsirin sai dai kai kana karanta musu ne idan baka iya ta haƙiƙi ba matsalolin da malam ya kawo ba za ka iya tantance su daidai ne ko ba daidai ba in kuma ka iya ta haƙiƙi ka zo kana tantance matsalolin sai zama to yanzu kana haifarwa da kanka shubuha kenan dan inda ya kawo wata magana in ka ce ba daidai ba ce sai a ce malam din to kaga tun farko yaya kai taka nazariyar take na haka littafan tafsiri da ake rubuta su malamai suna rubuta su ne don su bayyana su fa sun yi nasu tafsirin kai kuma yanzu ka haɗa da nasu ka fitar da ya za ka yi naka shi ma bakar gumi yanzu ya duba tafsirin kifayatu du'afa sudan da tafsirin jallalaini da makamantansu su ne ya haɗa da jamal hashiyatul jamal su ya haɗa ya fitar da raddul azhar to kai kuma yanzu wanne da wanne zaka haɗa ka fitar da naka tafsirin saboda haka zan fara muku tafsiri bana kuma tafsirin zamu yi shi ne tsawon kwanaki arba'in zamu yi shi shine za a fara tun daga sha biyar ga watan sha'aban har zuwa ashirin da biyar ga watan ramadan kwanaki sha biyar na farko na ainihin ƙarshen sha'aban ashirin da biyar kuma na ƙarshen ramadan idan aka yi wannan tafsirin jama'a to na yi muku tafsirin da ne alkawari a bisa tsari na haka in ka ji na ce zan yi tafsiri kakka sun gumo raddul alhan ko jallalai ko qurtabi yi salati kawai ka fito gidanka sai dai taho da kuɗin da za ka sai kofin tafsirin da zan yi a waje shine tafsirin da zan yi game da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ba wai zuwa zan yin ɗauko maka ce to zo raddul azan me ce a'a ni ne zan je in yi bahasi da kaina in zo in nuna rubuta abin da nake gani shine daidai in ba haka ba fa in wani malami ya yi bahasin da ya keke da keken abin da nake so sai in je in yi muku photocopy shi sai in zo in gabatar muku almuhimmu dai shine ku ji menene tafsirin Muhammad Awwal Adam Albani ba tafsirin Jallalaini ba ba tafsirin Gumi ba ba tafsirin Qurtubi ba ba tafsirin kaza ba ya zama kenan a wannan lokacin koda wata raddul azhan zan ɗauko ma'ana wannan maganar na dauko ta ne dan na gamsu da ita ba wai kawai dan takalidanci da malam ba saboda haka tsarin tafsirin kamar yadda na ce dukkan tafsirin ayar da zamu yi zan je in zauna rubuto mana in haƙaƙo mana sannan sai in ainihin zo sai a yi printing ɗin shi a kwamfuta ko kuma in je in yi photocopying shi sai a zo nan kofar masallaci kafin ka shigo sai ka taho da shi ma'anar wannan shi tace ba za mu yarda da mai saurare a cikin masallaci ba wanda duk zai saurare ya zauna a waje ya saurari lasifika amma mu manufar mu ita ce so muke mu karantar da kai tafsiri irin tafsirin kudama'u ba irin na muta'akhirin muta'akhirina ba dan ne domin so muke ka jinu. kai ma ka je ka fara tafsirin wani lokaci ba da jimawa ba ba so muke a ce ran da aka ce babu albani sai a ce to kuma ku tafi sakkwato ko kiru ko gusau ko fallomi ku je kuma ku nemo malamin tafsiri ba so muke ran da aka ce ba albani ina waɗanda ya karantar waɗanda suke da irin wannan karatun da irin wannan manhajin shine an samu tasalsuli na ci gaban da da'awar kenan ba wai ya zama a'a albani ya gama karantarwa ba sai kuma a je a ɗauko muku hayan wani can ɗan a caɓa sai zo kuma sai wargaza da'awar da aka share shekara talatin ana yin ta ba wannan ce manufarmu ba manufarmu ita ce wannan da'awar muna da yaƙinin ita ce daidai to ita ce muke so a yi a yanzu ita ce muke so a gobe ita ce muke so jibi to idan kun gane wannan to sai ya zama ba wai za mu karantar da ku sauraron tafsiri bane da kisoshi a'a zamu karantar da ku tafsirin ne da kanshi to sai ya zama kenan su kuma sauran jama'a masu son saurare sai su zauna a waje sai su saurara abin da suka saurara su rike na rikewa abin da ya gagara rikewa su je Allah ya cika sa sauran amma ɗaliban ilimi da muke so su zama su ne malamai to muna son a bada muhimmanci wajen a tsaya a karkari tafsirin a bisa yadda yake haka da kan an zo za a rinka tahqiqin mas'aloli ne na game da tafsiri din a karkashin wannan karkasa rai za a sauka da wuri ba mamaki mu ma mu yi shekara 23 din Allah ya raya mu gwargwadon saukar da alqur'anin ko fiye da haka kai babu mamaki ma gaba ɗayan azumin ya zo ya kare tafsirin kwanaki arba'in ɗin, gaba ɗaya a a'uzu billahi za a tsaya domin ba manufar a sauke ba manufar ita ce a samu ilimi wanda a cikin ilimin da ka samu kai kuma sai ka je ka ƙara ginawa sai kai ma sai ka je wata ran za ka yi tafsirin kai ma sai ka yi naka tafsirin jama'a kun ji tsarin da muka yi tsarin farko kenan tsari na biyu mata a muciya su kuma masallacinmu na juma'a daga karfe goma na safe zuwa karfe sha ɗaya da rabi na safe za mu rinka karantar da su al'aqidatul wasitiyya ta ibnu taymiya faran koyi ba dan matan ahli sunna su san mecece aqidar ahli sunna ba sauran karafa an buɗe labule gari ya waye don haka matan mu su san mecece aqidar mu ƴaƴan mu su san mecece aqidar mu idan dan bid'a baya shakkar ya bayyana aqidar shi dan sunna ba shi da dalilin da zai ce ba zai bayyana tashi ba don haka matan ahli sunna za su rinka taruwa daga karfe goma na safe zuwa karfe sha ɗaya da rabi na safe dukkanin kwanakin azumi guda ashirin da biyar ma'ana za a fara daga ɗaya ga watan ramadan zuwa ashirin da biyar ga watan ramadan da hantsi karfe goma na safe zuwa sha ɗaya da rabi karatun za a yi shi video da audio ya ɗauka kuma za a sa a lasifika lasifikoki goma za mu zo mu haɗa masallacin sabbi gar amplifier sabo gar ma'ana kowa ya ji ma'anar wannan maza ma za su iya zuwa karatun amma sai su tsaya can gefe to amma ka'idar ita ma ita ce ba wai za mu tara matan ne kawai su yi saurare ba su ma wannan littafin na aqidatul wasitiya za mu zo da kofin shi kowace ta riko naira hamsin ko naira talatin ko naira ɗari daidai da gwargwadon yadda kofin ya kama su siya a wajen masallaci sannan su shigo kada wadda ta sawo mana hijabi kawai ta taho ta zo ta zauna ta saurara ba mu yadda ba sai dai ta zo ta zauna ta buɗe ana karantawa in kwakwalwarta ba ta kai tana duba baki ba sai ta zauna a waje sai ta ji falala in ta gama sai ta tashi ta gama. amma so muke matan ahli sunna su san aƙidar ahli sunna gar da gar na fata an gane idan la'asar te kuma daga karfe hudu na la'asar zuwa ƙarfe biyar da rabi na la'asar nan kuma za mu karantar da maza littafin fiƙihu na addurar bahiya na al-imam shaukani za mu rinka bin sharhoshin shi guda biyu sharhin farko addarariyul mudiyya wanda shi shaukani ya abin shi da kanshi da sharhi na biyu wanda a Sheikh Siddiq Hassan Khan ya yi waɗanda kusan zamanin su ɗaya waɗannan sharhohin su ma duk inda ya kai za a yi sharhin to za a je a yi photostat na waɗannan sharhohin sai a zo da idda za a karanta jama'a ba mu son harafi ɗaya da za a karanta wanda ba shi a gaban ɗalibai so muke duk abin da zan riƙe in karanta sadda zan buɗe in ce a cikin sharhi shaukani ya ce kaza sai ka buɗo dararul bahiyya ai ad mudiyya in ce siddiq Hassan khan ya ce sai ka buɗo ainihin littafin ar-rawdatun nadiyya wannan photostat din shi ma ba zai wuce naira hamsin ko naira ɗari ba saboda haka duk waɗannan abubuwan da muke magana an ka tattali naira ɗari biyu ta isa ta sai maka duk abubuwan da za a karantar kuma ka sani da cewa waɗannan kuɗin kasiya ba ba aljihuna za su koma ba ko kobo ba zan amfana ba ni in na tashi kawai zan yi printin nawa kofin sannan sai in printin ɗaya sai in baku za ka iya karɓa da kanka ma ka je kai wa kanka photostat ɗin ba wata doka kuma kowa ma zai iya zuwa amma ba za ka je ka ainihin karanta da kanka ka ce ai gashi albani ne ya rubuta shi malamin mu ban matukar baka rauna ka koya a wurin mu ba saboda abubuwan da za mu rubuto wasu abubuwan ba za ka fahimce su ba sai mun karanta su mun fasa su to in ka je ka fasa su da kanka yadda ka fahimta kuma ka ce albani ne ya rubuta eh albani ne ya rubuta amma bai karantar da kai ba to jama'a kun ji wannan magana don haka muna fatar waɗannan tsare-tsaren ga yadda muka tsara su za su buƙaci kuɗi za su buƙaci kayan aiki za su buƙaci mutanen aiki kuɗi dai shine za a sai kayayyakin ayyukan nan duk da kuka ji mun faɗi kayan aiki kuma sun shafi janaretoci da makamantansu mutanen da za su yi aiki su ne da ni da zan karantar da waɗanda za su ja mini baki da waɗanda za su yi aikin amplifier da kamera da waɗanda za su yi aikin agaji da waɗanda za su yi sharan masallaci da bayi da waɗanda za su kawo ruwa duk waɗannan abubuwan fa muna son ne kowa zai yi mana wannan aikin kuma za mu samu ɗan abin siyan geran kunu ko kuma sukari ko makamantan haka na azumi mu bashi saboda in ka zo za ka yi aikin kameran nan za mu kirke ka ne na wajen awa biyu ko awa uku in ka zo za ka yi aikin janareton nan za mu kirke ka ne waɗannan abubuwan jama'a baki ɗayansu kuɗi ne za a yi amfani da su to tun ran da suka neme ni in fara tafsiri haka na so a tsara tafsiri amma sai suka kasa fahimta domin abin farko da ya fara haɗa ni da su shine waya za su siya ta naira ashirin a lokacin su ƙara wa janareto don janareton ya yi nisa daga masallacin amma sai da muka share kusan shekara biyu sun kasa siye a lokacin naira ashirin waya take to yanzu jama'a ba fariya ba ni na yi kuɗin da zan iya ɗaukar wurin tafsirin don haka duk waɗannan matsalolin ban ce kowa ya je tattaro taimako ya kawo ba ban ce kowa ya je wurin yallaɓaiwa na ko alhaji na ba ba ruwanka in za a yi tafsiri ka riƙo naira ka hamsin ka zo ka sai wannan handa a kofar masallaci ka zo ka zauna da tafsirin da komai ni ne zan ɗau nauyi daga kuɗin aljihu na ba abin da ya shafe ka amma aikin alheri ne in ka ga ka taimaka ba a hana ka ba amma fa ba a ce maka kawo ka ba ba mu ce ba ku kuma alhazan birni duk wanda ya ji ku ya ce ku kawo taimako albani zai tafsiri to ku haɗa shi da FCC dan damfara ne ɓarawo ne ban ce kowa ya kawo ba ni ne na ce zan ɗauki nauyin abin tare da cewa kuɗin da za mu kashe sun wuce naira dubu ɗari biyar sun wuce rabin biliyan don kasar kawai da za mu siya da kayan aiki da abubuwan duk baki ɗaya ni ne zan ɗauki nauyi don haka an hutar da kowa kad ku fito wannan ita ce bayanin farko bayani na biyu jama'a gobe in Allah kai mu za mu karatun sahihul bukhari insha Allah za a ci gaba anan amma karatun na sahihul bukhari yana ɗauke da wani sako da zai biyo baya mai karfi akan matsalar allurar rigakafin da ake cikinta ba dan komi ba su suka tsogalo matsalar su ne suka turo 'yan jaridu na duniya baki ɗaya suka zo su same ni a lallaɓe ni wai in ce a zo a yi allurar rigakafi bbc tun daga ingila voa tun daga america france radio tun daga faranshi eh wane ne din Germany wane ne kuma wannan gidan jarida Weekly Trust Daily Trust New Nigeria haka suka zo fa su wajen bakwai suka cika office ina to matsalar ita ce su 'yan jarida ne waɗanda ba su ma iya aikin jaridar ba domin me domin da suka ji na sukar abin nake sai suka ƙi buɗe rediyoyinsu da kamerorinsu mu kuwa professional journalist ne ƙwararrun 'yan jarida muna ruwaito abin da kowa ike faɗi ne sai mu kasafta wa duniya sai mu ce ta gani jama'a don haka sai da na gaya musu cewa ni na karanta aikin jarida kuma ni professional journalist ne na ce kuma a yanzu haka akwai course da ake mana a tv college ta jos lacca da nake da ita kawai makon da ya wuce abuja ita ta hana ni in je wannan ainihin course din in ba haka ba ranar litinin wadda ta wuce har zuwa wannan har zuwa gobe mako uku za a yi sai ranar sha takwas ga wata za a gama mana Profesa ne akan aikin jarida zai mana video editing text editing wane ne wane ne ka je ka yi rijista naira dubu hamsin ne ka je ka yi wannan kwas din na daɗe ina yin irin shi saboda me ina da digiri akan aikin jarida to amma mu abin da aka karantar da mu shine in ka zo za ka yi rahoto ka yi rahoton mai zagi da mai yabo to amma su an turo su ne kawai in zan goyi bayan abin su yi rahoto da suka ji suka ne fa sai kowa ya nade kayan aikin shi sai na ce to wannan ya nuna kenan they are not professionals ba ƙwararru ba gano wannan maganar da suka yi ita ta sa to gobe zan yi na kalul akhirati wal ula na ɗaya zan zo da intanet zan kafa shi a nan gabana zan ɗibo muku menene su yahudawan suka faɗi game da ita allurar rigakafin kuma wannan maganar da zan yi ta wuce ma'aikacin local government na health ta wuce wannan fukara ɗe je ka ba da kai ake ba wannan talakawa ba da ku ake ba ta wuce ma'aikacin health na state ta wuce na federal ta fi ƙarfin sarkin gargajiya da yake kara kujerar shi ta fi ƙarfin 'yan siyasa wannan magana zan fuskanci duniyar kafirci ne da ita akan manufarta don haka ba matsala ce wadda wani sarkin gargajiya zai ɗauka bari ya sa baki ta fi ƙarfin shi don shi yana kare kujerar shi ne ni kuma ina kare al'ummata ne da addini na. saboda haka akwai bambancin aikinmu don haka wannan jama'a goron gayyata ne nake aikawa a je a faɗa wa kowa gobe kada ya sake a yi bashi kar ka sake ka ji a kaset kar ka sake a baka labari nan gurin za mu zo muna cikin sahihul bukhari sai ka ji na tsaya cik an zo gaba kenan kuma sai an sauka ba dan komi za mu yi haka ba ba za mu ware abin ya zama lacca mai zaman kanshi ba zai shiga cikin sahihul bukhari ne